Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba sai Sa'idu Gombe za ku ji matsayarsu kan yadda suke ganin matan da suka tsaya takara za su iya lashe zaɓe a babban zaɓen da ke tafe baɗi a Najeriya. Ga jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarshen wannan musayar yau. yanzu a zaben da ake yi waɗanda aka fi ba kuɗi a saye su daga matasa ne sai mata su aka fi ba kuɗi a saya ni libin wuce amma tsaya delegate din da aka yi tafiya mata ne ba delegate ba na zabe na gaske na zaben gari gaba ɗaya duka yanzu idan ka zo ka samu mata daga cikin gidajen za su ce maka ba za su fita su yi zabe ba sai an ba su wani abu biyar dubu ɗaya ko biyu shi to da aka bata ko yanzu ai gwagwarmayan da kuke gaban ku bar ku ji kalubalen da ke gaban ku ku a matsayin ku na mata dole sai kun yadda cewa kun wayarwa mata da kai yanzu kamar ke zaki iya bada misali akan kanki da kika fito takara matan nan duk da za su iya goyon bayan ki ba kya bukatar matan su kin kashe kuɗi idan har matan sun yi da suna su taimake ki kamata yayi matan duk hidimar da zaki na kuɗi su su tara kuɗin a aljihun su su ce bari mu saboda goya miki baya idan suka yi miki wannan zai ba sauran matan ƙwarin gwiwa su ce a ah, ashe idan har mun goya wa mace baya za ta iya cin nasara to gobe za a iya samun wata ita ma a wani gefe a wani kujera ita ma za ta ƙara za ta ƙara fitowa to rashin yin wannan ke sa kike ganin matan wani lokaci sai su zama discourage in sun ga cewa kamar ba a supporting ɗinsu ba a karfafa musu gwiwa sai su janye jikinsu su ce kai ni ko na je taka karan ma wahala zan sha saboda me saboda ba sa samun kwarin gwiwa daga wurin yan mata yan uwansu yanzu wanda ya baki gudunmawa wanda yake kuke family friends da shi ai namiji ne kika ce da kin ce wata wadda take wadda muke family friend da ita ta bani kudin form ta bani kaza kaza kaza kaza to kin ga sai mu yadda cewa mata suna karfafa muku gwiwa ko yanzu mun tashi tsaye sama da shekara kusan biyar yanzu zuwa takwas abinda muke yi advocacy da muke yi mu bude mata kwakwalwa ki zama kina da hanyar samun kuɗi ko a ciki ko kulle mijinki duk mugundansa ya kulle ki a gida ba fita samu wani abu da kike yi a samu wanda zai fita ya sayar miki mm, mm, mm. entrepreneurship to yanzu in kika zo state state din arewa especially Kano mata in millions miliyoyi suna sana'a mun kafa kamfanoni wanda mukan zama off taker yanzu misali ke ba za ki iya sarrafa abu kuma ki ce ke zaki yawo neman mai siya ba sai ki ga ya kwantai to sai muka ga mu taimake su inda zamu yin kika yi naki wata ta mata ɗari suka yi abubuwa wani group sai mu zo sai mu saye idan mun sai mu ba su kuɗin hmm. su fitar da riban su su ci gaba da yi mu muna sayarwa kuma mun sai mu rika sayarwa hmm. yanzu haka magana da nake miki har export muke kamar shekara uku da suka wuce yanzu hmm. kuli kuli ne menene kuma wanda ba za su iya yin package ba sai a yi musu inda kin kin sarrafa kin kawo punch din zaki a karba sai a sarrafa a packaging sai a sayar to muna nan muna taimakawa mata cikin shuru ba sai an yi hayaniya ba to in abu ya tashi mace ta fito kamar wannan baiwar Allah za mu iya raisin a haɗa mata kowa mai dubu ɗaya mai dubu biyar mai dubu ashirin mai talatin a har haɗa a goya mata baya mm. to in baki da hanyar samun kobo ba wani miji ma zai fita da safe wallahi ko kobo baya ban matansa mm. ai shida sai ya wuta ya tafi abinsa ya bata ya tafi wurin masu abinci ya je ya ci kafarsa ya ci ya ji bindi ya sha farfesu ki ga shi da katon tumbi yana kyalli in ki zo gidansa matarsa da 'ya'ya duk a kekashe to dan Allah dan annabi ina adalci anan kuma a ce ita matar ba ta son mace yar uwarta to ba ta da shi ba ta ma samu na ci a gida da ƴaƴanta ba bare ta taimaki wata ya kamata mu rika faɗan gaskiya eh. magidanta da yawa wallahi suna cin suna azabtar da mm. iyalansu mm-hmm. kuma wannan haka sai je a wata mm-hmm. ya kawo mata wani haya wani wuri mm-hmm. nan ga mace da ƴaƴa shida mm. ba ka ciyar da su da ti sabulu ba na wanka saboda Allah saboda annabi na sa a wannan irin cin zali bari mu dawo ga ita Mrs. Darton ina mafita ganin cewa yanzu ba ki kai ga labari ba ga batun maganar eh, tsayawa ki na shugabanci ina aka dosa ne a yanzu ni na diba na ga inda ya kamata in je in taimake su gwagwarmaya da an zo an ci zaɓe ni sai a bani minista ko ambassador <laughs> eh, har yanzu ni ban bari ba ba kuma zan sake ba na dinga yi kenan allah yarda aka samu aiki mai kyau aka dan samu kudaden da za a ajiye au in fito kuma ko in tallaba ma wata mace mm, ita ma ta fito mm, mm. to inda na nufa kenan ne mm. kuma hajiya khadija a menene abin da ta sa a gaba ganin cewa zaɓe fana da karatowa kuma wannan babban aiki ne da ke gaban ki a yanzu me kika sa a gaba ganin cewa wannan babban matsayi ne kin zama zakarar gwajin dafi a cikin waɗanda suka fito su tsaya takara da ke a yanzu so dama abin da na yi tsaya for acronym ina <laughs> is service aiki kenan aiki kenan S is for security. Wato tsaro. A E education. E, samun ilimi. Hmm. C is for commerce. I for industry, kasuwanci, industrialization, hmm. dan ba ma producing, oh, eh, eh, then industrialization, then um, V mm. is for vital health. Hmm, wato samun eh, lafiya ingantacce. E is for e-governance. Mm. E-governance and muna so mu digitalizing in um, governance policies mm. that to, to, the extent that kana tafiya akan hanya you can raise work order in mutum ya ce wai wannan pothole din ya hmm. lallace. Hmm. before you know it an riga an faɗa work order work order will be generated immediately da za a ce wai eh, a ja a gyara hmm. so within 24 hours an gyara shine e-governance so everything is going to be digitalized so abinda muke ni abinda yake damina sosai sosai da Niger is Niger shine da 10% ɗin land mass in Nigeria duka. Niger muna da kashi goma muna da land sosai. Ba mu da business in zama talakawa. Babu kasuwanci. Kasuwanci ba kasuwanci a Niger sosai. Babu irin empowerment nan babu mutane civil service ne kawai suke samun wani abu. we have so many kuma ba na son in ta faɗin ni ba kamar irin politician zan yi wannan zan yi wannan ba amma zan ga miki na ga miki abubuwan da concerns muka sa a gaba security mun riga mun riga mai magana cewa there are ways da za mu yi security that doesn't have to be complicated muna da 25 local government akwai ƙananan hukumomi 25 eh, working with them za mu sami security committee inda ake da economic um, committee council circle da za mu yi setting up duk wayannan abubuwan ba na son faɗa don ba na son opponents to waje irin shawara zaki ba wa sauran yan uwanki mata su fito su ma a dama da su musamman ma wajen ba da gudunmawa su ga ci gabar ƙasa baki ɗaya abin da yake sa maza suke fin mu cikin karfi namiji yanzu yana mentorship kamar mun mu nan zaki gan kowa na mentorship ɗin maza inda su suke yi sai ki gan sun tada maza da yawa masu kuɗin sa'adar majalisa sun tattada su da kuɗi sai empowering ɗinsu sun babba su kuɗi mentoring ɗin kuɗi abinda tinubu ya yi kenan ya ba da wannan kuɗin ya ɗaga wannan daga wannan kowa ya tashi mu mata ba ma yin shi sosai amma kin ga ajiya ta ta faɗa abinda su suke yanzu mata suka fara yi irin wayana abubuwan suna bani confidence da kwanciyar zuciya cewa ko me ka hada da mace mace is like 54% um, um, electoral abin votes inda zaka samu a ciki mata suka tashi suka ce okay inda ajiya take ta riga ta yi empowering ɗin mata ni da first thing da muka yi muka je muka samu su malaman mata malamai mata muka je muka samu dan wannan maganan da ake cewa ba kyau mace ta yi shugabanci so mu yi preempting ɗin wannan wayar musu da kai akan eh, wannan cewa ga yi nan fa mun zo ga abin da muka zo yi kuma ga aiki fa kawai muka zo yi to idan na fahimce ki kenan a kina kira ga sauran yan uwa mata cewa su tashi tsaye ka su bari a duk da su ko a basu a baya su ma suna da gudumawa da za su bayar wajen da na fito kenan dan na yi encouraging ma mata da yawa su fito inda ita ta fito kowa ya fi fito amma a fara inda na so wannan eh, strategy din da ajiya mariya ta faɗa local government council din nan a sa councillors mata kawai a sa da yawansu mata kai encouraging ɗinsu su fito a local government chairman su fito. To hajiya a wace ƙari zaki a kan wannan batu da ta yi? To ni da gaskiya fi sabilillahi um, akwai wata kungiya da muka kafa na taimakawa duk macen da aka bata tiket a kowane level duk kowace party mu wannan ba anti party bane mu yanzu muna so mu zama gender sensitive ne mm. duk matar da aka bata tiket sai mu san yadda za mu mara mata baya a location ɗin take. To masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar mu kan wannan mukala. Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi iya yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu a Oba wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Honorable Sa'idu Gombe. Sai jagoran wannan tattaunawa wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya Hausa. voa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.